labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Assalamu alaikum masu sauraronmu, Bilkisu Ahmed ce. tare da sauran abokan aiki ke maku barka da sake kasancewa tare da mu a cikin wannan sabon shirin Najeriya a yau. Daga yau, kowace ranar Alhamis, Shirin Najeriya a yau zai rika kawo muku shirye-shiryen zaben 2023. A yau shirin namu ya mai da hankali ne kan yadda ake gudanar da rajistar katin zaɓe a yankunan karkara, musamman ma a yankunan da ta'addanci ya yi kaka gida. Shin, mai hukumar zaɓe ta ƙasa wato INEC ke yi don ganin cewa ana yin zaɓe a karkara, musamman inda ta'addanci ya ya ƙi cinyewa? Sunana Zainab amina Abubakar jami'a daga hukumar zaɓe ta ƙasa mai zamar kanta. Hukumar zaɓe ta ƙasa mai zamar kanta tana sane da abubuwan da yake wannan da rashin tsaro da sauransu. A dalilin haka ne ma take aiki na haɗin gwiwa da jami'an tsaro saboda a tabbatar da mutanen da suka samu wannan matsala ɗin ba a hana su damar gudanar da zaɓe ba. dama kamar yadda sani akwai wurare da aka yi kam kam na IPP inda wa'annan mutanen suke tare to za mu muna tura jami'anmu da kayan aiki a je a yi musu rajista domin a ba su daman kada ƙuri'a idan lokacin zaɓe ya yi. Jami'ar INEC kenan Zainab Aminu Abubakar. akan dai maganar ta'addanci da ke hana mazauna wasu sassan jihohin arewacin Najeriya yin rajistar katin zaɓe. mun waiwayi wasu yankunan da ke fama da ayyukan ta'addanci akan yadda ake yin rajistar katin zaben. Abokiyar aiki na Halima Jumrau ta tattauna da wani lauya mai rajin kare haƙƙoƙin jama'a kuma ɗaya daga cikin masu zagayawa ƙauyukan Zamfara don tabbatar da ayyukan yin rajistar katin zaɓe na tafiya yadda ya kamata. Sunana Barista da Sirkatin, an gwagwarmaya akan ƙungiyar kare haƙƙin ɗan Adam. Ya kake ganin zaben nan mai zuwa na 2023 la'akari da abubuwan da kake gani a ƙauyukan da kake zuwa? Farin farawa dai ya biya gwargwado mutane wa'yansu kin san harkar mu da mutanenmu na ƙauye inda mu kamar mu ƙauyawa. Za ki ga cewa mafi yawancin mutanenmu irin wahalhalun da suke sha sukan ga cewa yanzu su dawo su yi zaɓe kamar zaɓe bai da muhimmanci a gurinsu. Na farko muna gaya musu cewa zaɓe yana da amfani ɗari bisa ɗari. rashin amfanin sa bai kaso ɗai cikin ɗari ba amma amfanin shi ya yi zama 100% Don haka mutanen nan ga iya kallon da muke yi da nazari da binciken da muke yi zaɓe na shekara ta 2023 hajiya mafi yawanci mutanen mu na ƙauye ga wahalhalun da suke sha kansu ya fara wayewa sun fahimci cewa yanzu ba wai mutum ake eh, jam'iyya ake yi ba mutum za a yi wane ne kake ganin zai fi kawo ma mafi a'ala a rayuwarka. Hmm. To mafi yawanci ya gaskiya zaben shekara ta uku zai zo tare da mamaki. Abu na farko da nake gaya nake ƙauyawa wayanda sun yi asara mafi asara mahaifan shi. Wani yannan shi, wani ɗannan shi, wani ƴaƴan shi. Ashe yanzu tun farin farawa ba za ka ma zo ka tare shi da maganar zaɓe ba, ɗayan eh, maganar kamfe ba, tun so mun ma yanzu kamfe ba za ma ka tunkare shi ba. yanzu wayar da muka yi da ke kamin mu kare wannan waya an gaya min cewa garin da muka fara zuwa domin mu wayar musu da kai akan harkar zaɓe da su hito su yi wannan katin jefa ƙuri'a yanzu ma ake gaya min cewa yanzu halin da ake ciki akwai barayi garin tun jiya yanzu haka barayi suna garin to a ta yaya za a yi ma wannan garin a yi zaɓe akwai ƙauyuka da dama irin su wa'anda in ma lokacin zaɓen ya yaja zaɓen ma ba zai yi a waɗannan ƙauyukan ba to su kuma mahukunta ko kuma mu ce 'yan siyasa suna so su yi amfani da irin wayannan garuruwan na cewa ya za a yi su kuma su ci zaɓe a wa'annan ƙauyukan wanda yake akwai ƙungiyar da ta samu aiki na mu bincika mata irin wa'annan ƙauyukan na ya za a yi a gano cewa ƙauye kaza rumfa wuri kaza da rumfa wuri kaza zaɓe ba zai yi ba mun yi wannan aikin mun ƙare. ƙauyukan da kuka ziyarta kamar ƙauyuka nawa ne kuka gano cewa za a iya zaɓe a wurin ko ba za a iya zaɓe ba. mafi yawanci ƙauyukan da muka je hajiya ina ganin yanzu dai halin da ake ciki ya wuce gari biyu ba wanda muke ganin cewa zaɓe zai iya yiwuwa. Daga cikin garuruwa nawa? Daga cikin garuruwa cikin ga mun tare mun je Nasarawa, mun je Burusu, mun je mun je Zugu, mun je Fasagora. Gwashi mun je mun je Masama, cikin ga za su kama kamar gari guda bakwai. Kuma nan garuruwan da muka je Nasarawa Burusu da ƙaramar hukumar mulki ta Bukuyin cikin gari muna ganin kamar cewa su ɗaya ne zaɓe zai iya yiwuwa a cikin gari ba tare da wasu sassan ƙauyukan nasu ba. Akwai wata rawar da kuka ga hukuma INEC tana takawa waɗannan garuruwa biyu da kuka ce za a iya yin zaɓe? Eh, to a rawar da suke takawa ja illa kawai dai sun kawo kayan aiki. Illa sauran hidindimu ya rage ga 'yan siyasa su suke ɗaukar nauyin mutanen nan da abin shan ruwa da lalurinsu ne in za su koma garuruwansu. To kasancewa a garuruwa da yawa da kuka ziyarta da alamun ba za a yi zaɓe ba. Wannan hmm. rashin yin zaben kaka kake ganin zai shahi arewacin Najeriya a zaben da za a yi a shekarar 2023? Ba wai rashin yin zaɓe a wayannan garuruwa ba ajiya. Ita ma kanta ita wannan rijistar zaɓe din mafi yawanci arewacin Najeriya an tsere mana. ga yanzu kamar matsalar insecurity da muke fama da ita akan ita wannan harkar rijistar zaɓe da ya kasance garuruwan ma da ya kamata a ce an kai wa'annan shi shika aiki an kasa kaiwa. Don akwai garin da muka je muna cikin aikin ma ina ganin kamar likit ne aka samu. Ba mu wuci 30 minutes ba ma'ana ba mu ci minti talatin da barin garin ba. Mun tattara kaya mun tashi ba mu ci minti talatin ba barayi suka zo suka kone police station ɗin wurin gaba ɗaya domin a nan muke zaune. ila yau abokiyar aiki na Halima Jimrau ta tattauna da shugaban gamayyar ƙungiyoyin arewacin Najeriya a ƙaramar hukumar Batsari ta jihar Katsina akan ayyukan da suke yi su ma. Shin akwai ƙalubalen da suke fuskanta wajen ganin jama'ar yankunan sun sami yin rajistar zaben? Sunana Comrade Hamisu SD Kamalan Batsari ne shugaban gamayyar ƙungiyoyin arewacin Najeriya a Batsari. gaskiyar magana ajiya da akwai matukar kalubale sosai a game da shirye-shiryen mallakar wannan katin zaɓe na katin da wanda sai da shi ne za ka iya gudanar da zaɓe wato voters card mm-hmm. akwai kalubale sosai saboda idan kika ɗauka shekara biyar da ta wuce an yi amfani ne da wasu hanyoyi na faɗaɗa shi hanyoyin mallakar katin zaɓe din wanda za ki bi an bi mazaɓu ne aka fi kowace mazaɓa aka je aka kai waɗannan kayayyakin aikin na gudanar da shi mallakar wannan katin zaɓe din amma yanzu sai aka kai shi lokal gama lokal gaman ɗuma ni lokal gaman na na ba lokal gaman sai irin wata biyar da ya wuce ne aka kai shi sakamakon matsalar tsaro ɗin nan da yake ciki eh, babu shi a lokal gaman headquarter ɗin ma babu su, gaskiya sai dai ka zo cikin garin Katsina ka yi to kuma kin ga wannan abu ne wanda ba zai yi ba farko dai al'umma ta al'umma ne wanda suke faman suke cikin tashin hankali na wannan matsalar tsaro in mutum ma yana ta abincin da zai ci sai dai akan itace suke kwana wasu akan duwatsu suke kwana ba ka da damar da aka yi fitowa daga garin naka kana lungu wani tsakanin shi da a kan da ya kai da gari ka tada misalin irin garin su tsawwa irin su dankar irin su kan dawa irin su yoyo wanda suna daga cikin garuruwan da suke da faman matsanancin harin yan ta'adda yan da nake ke kusan zan iya ce miki garuruwan ba a hannun gwamnati suke ba to ba za ka iya fitowa kuma a akalla nisan tazarar garin da daga titi a akalla ya fi kilomita biyar zuwa shida ta yaya ne ka samu damar da za ka fito ko a ce lafiya lau ne baka da mota ko mashin da za ka fito ka zo titi wanda daga titi kuma sai za ka fito daga can garin in ka fito za ka zo kurmiyar daga kurmiyar ka hau mota akalla ya kai kilomita sha biyar a kai ka cikin garin tsarin inda ake gudanar da katin zaɓe. Babu jami'an hukumar zaɓe da ke shiga suna yawan mutane rajista. babu babu kamar yadda na gaya miki a lokacin gamman hedikwata ne INEC a nan ne kaɗai shi ma wata biyar ne da ya wuce aka kawo su suke yi wanda yanzu gashi muna maganan kwana hudu ko kwana biyar ne za a kulle wallahi ranke da sai kin je kin zauna da mutane din yanzu muna da rashin su da kam sun yi fushi ba za su yi ba ba za su yi waye ba amma yanzu ina da muka fulo wani program a hankali muna zuwa muna wayar musu da ke wannan ba zai zama mafita ba in ka ce ba za ka yi zaɓe ba za ka yi katin zaɓe ba to dole din nan ko zaɓe ko kar ka yi zaɓe dole za a jagorance ka za a shugabanci. Malam Hamisu ya zuwa yanzu akwai alƙaluma kuna da adadin kamar mutanen da an tabbatar da cewa sun yi rajista kuma sun mallaki wannan katin zaɓe a nan yankin naku. Daga fara rali na yanzu akalla na shiga ta wot shida. Waɗanda wot shida ɗin nan akwai garuruwa garuruwa masu muhimmanci waɗanda suke da mutane da yawa yanzu wanda basu su gudu suka tafi gudun hijira ba garuruwa sha takwas ne. A safanin lokacin gamman kuma na je garuruwa bakwai a shekaran jiya kenan. Da su ma garuruwa ne waɗanda ake ɗauka waɗanda ake gani a mutane a garuruwan amma kuma ba su riga da suka mallaki wannan ɗin nan ba. To a dai waɗannan garuruwan nawa sha takwas ɗin nan da na gaya miki na ba tsalo ka gama waɗanda suke da karancin mallakar shi wannan katin zaɓe ɗin kuma suke fama da wannan matsalar tsaro ɗin akalla eh, idan muka ɗauki kan dawa ward Eh, mun samu eh, a banan nan a wannan kakar fara masakar katin zaɓe da mun samu mutum ɗari biyar eh, da kamar uku waɗanda suka mallaki katin Daga cikin mutane nawa? Daga cikin mutane dubu hudu da ɗari takwas da uku waɗannan numbers ɗin ne kaɗai suka yi su ma kuma sai daga bayan fara rally ɗin nan da muka yi ana wayar musu da kai ɗin nan ana wayar musu da kai ɗin nan suka fara fuska suna mallakan don wani lokacin idan muka je za ka ga mu ne ma za mu ba su transport. da lokacin da ake yi da waya din sun kullu da ba da wani dama za a iya yi da waya idan ka je ka yi wa mutum da waya sai shi ka je yayi complaint a wurin su kafin su kulle daga baya su karfi idan muka je da wayoyi muka rinka muna yi musu in muka yi musu da waya duk akwai matsalan kalubale Hamisu S jikan malam ba tsari kenan shugaban gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya a ƙaramar hukumar Batsari jihar Katsina. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin Shirin Najeriya a yau a shafinmu na aminiya da dailytrust.com ko a shafukanmu na sada zumunta wato facebook.com slash aminiyatrust da kuma twitter.com slash aminiyatrust. Haka kuma kuna iya neman shirin a Apple podcast da Google podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma TuneIn Radio. Sannan kuna iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola, Jihar Adamawa. sai kuma ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Filato da Badegi Radio a kan mita 91.1 a Mina jihar Neja karancin waɗanda suka yi rajistar katin zaɓe a yankuna daban-daban a Najeriya. Ta yaya hakan zai shafi zaɓen 2023? Kuma ta yaya za a iya shawo kan wannan masifa da ke hana mutane a yankunan da 'yan ta'adda suka mamaye? Na tattauna da mai sharhi kan al'amuran yau da kullum ga abin da ya faɗi. Abubakar Umar kan madadi eh, a shanar da kan al'amuran yau da kullum. To an ce wasu yankuna sun fi wasu rijista akwai abubuwa ne na farko wasu yankunan sun fi wasu yan al'umma. Me mm. ke ah, da biyu kuma saboda dalilai da dama mutane ba su fitowa rijistan. Na farko a ba an yi ta cewa ba yaya ta rijistan kanta ba. Wato babu ba a yi ta sanarwa ko kuma an yi ta yada muhimmancin yin rijistar a kafafen watsa labarai ba. Mm. Ko kuma hukumar zaɓe da jam'iyyun siyasa da 'yan siyasa wanda duka hurumin su ne su fito su bi al'umma su fito su rijistar da su ba. ba. Ta yadda kin ga an fara wannan sabon rijistar ba fiye da shekara guda. To amma ba amma fara cewa a fito duka watanni wurin guda takwas da suka wuce mm. jami'an hukumar zaɓen masu bisa suna nan suna zaune ba a zuwa yanzu su yan kwanakin nan ko kuma yan watanni ne mm. to duka waɗannan dalilai ne akwai kuma maganar da aka yi ta tsaro a sassa da wani na ƙasar nan a ah, ya taɓa da mutane ba su iya fitowa masu a kuma jihohin kudu maso gabashi ɗan da haifon ne da ya faru da zuwa suna ƙasa da kuma suna kula ofishin su hukumar gobe kuma suna wa su kayan aikin da to duka waɗannan wasu dalilai ne da suka sa a waɗansu sassan ba a samu zarafin yin ba. Na'am. To yanzu akwai jihohi kusan hudu eh, jihar Katsina da jihar Kaduna da Neja da Zamfara. da ake fama da ta'addanci an samu rashin yin rajistar katin zaɓe a wasu sassan jihohin. A ganin ka menene mafitar wannan? Mafita da ta gwamnati aiwatar da haƙƙin da yake kanta. Wannan kuma haƙƙin shi ta tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali sun dawo kuma sun wanzu a wannan wurare. Mm. saboda matsawar babu zaman lafiya matsawar akwai ko matsawar mutane suna a firgice ko kuma suna zulmi cewa za a zo a ci zarafinsu ko a sace su a nemi ko a rauta su a kakashe su mm. to ba za su fito su wani abu da ya ci zaɓe ba kuma haƙƙin gwamnati da tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali ko abin da cewa mamaki ne na kuke cewa duk waɗannan abubuwan da suke faruwa a zahiri ba sun karɓi gwamnati ba ne. Gwamnati ne ba ta ɓasa, gwamnati ne ba ta yawatar da abin da yau da ba kanta. Kuma dole ke haka. Mm. Ko ba ma dan maganar zane ba. Zaman lafiya da kwanciyar hankali shi ne wannan ta gwamnati kanta. Ni ko ba ta ɗauke wani ne ta kanta ba. To ba ta ma da amfani. Dokta Abubakar Umar Kari kenan malami a jami'ar Abuja kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum. Tumar sauraronmu mu a nan za mu ji akalar shirin, sai kuma lokaci na gaba idan Allah ya kai mu, za ku sake jin mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokan aiki na Halima Jimrau da editan shirin Sagir Kano Sale, ni Bilkis Ahmed nake cewa a huta lafiya.